فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابير جا وتن تقص وتن شعبان hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah baraka wa ta'ala muke roƙon mai mana tashi da muwafaƙa na duniya da lahira don karshen sunayen. Muna cikin yau a Amalu kulu matashiya da shafi dai ɗari biyar ne da sittin da bakwai amma matashiya da sittin da shida ne Allahu ya tajalla da ibadi bi sifatihi fi kalamihi Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana ga bayansa kuma da siffofinsa cikin maganansa ko mun tafi ta janna fijil babi alhaibati da aka samu ta janna bisi fratin rahamati ta janna ta janna nan muka je muka je muka kare ta janna na karshen ta janna ta janna bisi fratin aiki wasu biriyar yanzu inda za mu tashi wa jima'u sadisa ran nan ya kamata mu haɗa da shi amma sai muka gaba zai haɗu ba muka gudu muka bashi ga shi yau mun dawo to wa jima'u sadisa mahaɗan wannan abun da ya tattara wa'innan abubuwan guda ɗaya ta jalli ya to أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة kaga saɓanin sa jalle sofai to wato kowane tsiya da aka kullo da na kirki kaga ta jallin sufaye sai kome Allah ne a yayi zama eh Allah ne yi ta jalli shi ya bayyana a filan nan shi ya bayyana a mutum shi ya bayyana a saniya shi ne ya bayyana a kyankyaso ya bayyana a gizo-gizo ya bayyana a maciji ya bayyana a aljani ya bayyana a kaza saboda kanan Allah ne duk Allah ne idan tauhidi ya kai tauhidi halaka ne ta zama ta ƙarshe komai Allah ne babu maganan wannan halitta ne wannan mai halittawa ne to shi ke nan ke to amma mu'alus na yana Allah na bayyana da bayansa da siffofin isa haiba azama yana bayyana da siffofin kyau kule a soshi kamala yana bayyana da siffofin rahama dole a fara gare shi yana bayyana da siffofin kissa da kibiriya dole a kankanta gare shi saboda kanan nan annahu subhanahu ya ta'arrafu ne yana sanuwa ne ko yana sanar da kansa ila al'abdi bi sifati ilahiyati taraka wani lokaci da siffofinsa na bautatarwa وبصفات ربوبيته yana bayyana da siffofin aikace aikace yayi sama yayi ƙasa dare don a samu da tsuwa ya wuni don a nemi abinci don a nema a kama wanda za a bauta wa Allah da shi bukata ko za ta taso shi ne shi ne eh, yana bayyana bisifati rububiyyati tare da to shi kenan dan hudu ko za a samu amma dai da ba da ba mu shiga da shi ba na yake maka mai abin da za ka ce masa na farko wannan magana ka ce abinci Allah ne kai ka faɗi ko Allah ya faɗi sau da idan ka ga mutum da baka wahala kara shi da ayoyi so shin kai ne ka san haka ko Allah ya faɗi eh, duk wani wane ka kai bai ma wani a gama zagaye zagaye a zagaye a je a dawo sai dai sai zai kai mutane a zai ta ina kafan wannan abu ke Allah ne ta kuna a talalama ba ma wani da ba ce rai ta ya kai kafan haka ai wannan ilimi ne amma ta ina kafan. to ai to ai ruwan sama a kai ta a ruwan sama zai kai shi ruwan sama shi ne Allah a je duk abin nan a haka ba inda zai iya to a ƙarfe dai in ka kai shi ƙarshe nuna maka da mace kai sauran su to ba in kana iya yaka shi sai ka yaka shi amma ka tabbatar da ka kure shi to haka wannan shi tun da ba mu san abin da zai gaya maka ba ballan na mu ji daɗin ɗorawa na faɗa idan ana faɗa da kai kai ne ne bi saboda ta ina na abokin faɗan ka zai da ba kai kake kai hari ba in kai kake kai hari to shine sai ya ce maka makamai to amma wannan biyo ka aka yi to tun da ko aka biyo ka sai ka yadda mai bi kai biyo ka wanda rubi ne ka amfani da shi har ka samu ka raba kanka da shi lokaci zai da za ce to amma ku ga yin ku je ku shiga ko ina ku je ku shiga wurare yanzu ku kuna fama da karatu ku san addini ko tsaya ku iya karatu yadda ya cancanta lokaci zai zo za a ce to shi kenan kila ba ma irin waɗannan bane ba sai dai ka samu mai gidan shi ba shi da abun da zai ba nam mu dai a ina muke muna can inda muke yana bayyana da siffofinsa na bautatarwa wani lokaci kuma yana bayyana da siffofinsa na halicce halicce ko shi ne rububiyya wani lokaci yanzu ka ga wannan ɗarin na ita shi kan tsaya alama ne na Allah to dai a ce wa kullum mutum ba zai yarda ya jinta zuwa ɗarin na ba kullum kai ka ce ce zuwa kake ɗarin na ba ya canzawa ke nuna mai ɗarin guda ɗaya amma da wasu ne suna canji canji da ya da kuma da sai an ga bambancin dare da amma wannan daren in ka kalle shi irin da jiya a karin magana ake ma asbaha al-lailata bil bariha to haka me yake da suna taratan بربوبيته تارة ويوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة ويوجب له شهود الإلهية المحبة فيوجب له زي وجب تامسا وانا بيّن بيّن شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة حلالتا سكوفين الله سكوفين بوسة تاوى ما يقول المالك والقدير فانه يعني ينا bayyana منا ainihin يعني ينا وجب da son shi kuma ba san inda ya kawo shi يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات نعم فيستنفذ حبه يستنفذ حبه صنص سيارات متعني من قلب العبد wa kowace hubbi kulliha tun da kyakkyawa ne cikakke ne to kowa yana son mai kyau Zai yi san mara mai rauni dole kammalalle ake so to shi ko Allah kammalalle ne Kada wannan siffa shi ya wuce san da fashi don haka su jibo, fa ilahiyati yujibu fayujibu lahu bawon kenan shuhudu sifatil ilahiyyati kallon siffofin bautatarwa yana haifar da almuhammadul khawfa soyayya so na daban sannan tun da shi kakewa shi kake roƙo shi kake kaza kuma yana biya ma bukata a kullum washauku ila nifa'i da tsokin saduwa da shi ma kullum yana baka yana baka da nesa ai za ka zo ka haɗu da mai baka nan wanda ya ma hannun naka ka zai amfanin sa wanda ya maka kokon kan nan inda aka tara abin da aka tara a ciki wanda ya maka kafan nan da kake kai ka inda kake so ka tsayar sun da kai daga abin da kake jin so wanda ya ka abinci ka tauna ka ji daɗin abinci marar lafiya ne shi ban halin yin abinci fata ka har tsoho za a kawo masa abinci an haɗa kayan daɗi a cikin abincin amma ya loma ya loma bai sai ya tafi ya bashi wannan waje ne za ka kai wannan lokacin yawan ka ga abincin ha ya ba yi. to akwai nan da za ka zo ka samu abincin na bare ciwo ruwa za ka zo ka samu kwalwa ta biya shi ga ko inga hankali sai ba abin da ya rage sai kwana Allah nan babu yadda za a yi ka gudu daga gare shi sai dai ka san yadda za a yi ka shi ne kawai Kaka nan kaga wa shauqu ila liqa'ihi ka kadda da ya da uwa dan bacci uban bacci aihi wal unsu wal farahu bihi sai ka ce wal unsu bihi da kawar da damuwa mutum damuwarsa za ta kau ta dalilin saduwa da Allah ba ta zaba ko tashin Allah ka shiga damuwa ta kau duk mai hankali ba mai hankalin da abin ya zama da in ba duniya babu inda yake da daɗi cikin masallaci in ka saba da rama hankalinka kwanci aiki yau da ba za a yi karatu ba sai ka ga tsakanin zuwa tara a ce mu kai tara ba mu sallah ba hankalin kuwa sai ya tashi ka yi nafila ƙarshen ka ta gaji ka yi karatun ƙur'ani ka ga lokacin a sai wuri guda ƙashu ka kalla a ce ƙwaf ko da kan yawo ne daren yake tafiya sai kai albarkar karatu ne to kuma in kafa ba kana zama duk manyan na su kai tafiya ba sa jin daɗi ko ba su faɗi ba mu mun san ba sa jin daɗin abu ni na san abin da shiga ya taba yaya masallaci masallaci na nan daɗin kuma yana nan bai kawo ba ki je yi wa alwala tun da yake yara masa ka ce in yi alwala ya gudu guda gaya ta zamba mai kula ta ka biyo ta baya kai wannan tsohuwa kai mugun uku ina yake samu jikin mutum ya rari da sai ke dangwale mugu daga yarda ya yanka ne ya haɗa kai da buyo kuma ma Allah ya tafi ko eh in eh. eh, to ai so ne na kwarai eh? da an kafa sallah kowane sai yanka ne ai kaga shuru da aka yi tunan kuma ka san shiriwan yaro ya fi haɗari da shi, shaidan da shiriwan babba wannan shi ya ɗauki gaskiya in yi gaskiya ko ina suna tsaiki bai san nauyi ba shi duk inda ya same ka suna tsaiki yanzu ko da babba ne ba kai sallah ba da yaro ya ganka da babba ya ganka wanne shi ba wanda babba ba ya faɗi kai ma ka faɗi kai ma ka taɓa samu amma yaro ko abin da ya maka makarantar makarantar ka samu sallan jami'i ba yanzu kenan kai kaɗai za ka yi karo amma dai an ta ka ne ko ya kamata gobe ka samu sai wai kai ko ka kai ne ka roƙe din nasiha in ba sa bo lokaci in ba kallon da har da duka sai ka ba. to dole ke dan baya shiri da su sai kalla ko ko ila da kai wal unsu sai ka kalla kana biki mata damuwar mutum ta kawo yanzu wani mai rikici a gida da wani wani mai rikici a gida da waje da ina ne in ka shiga masallacin nan ya kawo ya zama shirin an kara kai ya ka je ka da yan na nan da ta je ko ina ba amma ya zo ta zo ko ta zo ya ka cinta kofar ta tsaya nan tana jiran a sai ka ƙi kallon ta ba ka ciwo da kafin ta ni ta ne mai karatu eh sai ka ka kallon shi ka samu shi ma ka samu kazinin Allah ya kawo maka kira da amma har gidan wala an yadi Allah bika rajulan wahida amma kai kuma sai a waye gari sai sai amfani da bakon in ka zo kana zuwa fa bako na zuwa shaitan zai na dame shi kai ma kana ga yana ja kashin ta bakon ya ja sai hakan da shaitan da yake zama ko gida kai kai kokari ka shawo kanka tun kafin lokacin kun su ko wal farahu والفرح به haifan masa ainihin da murna da shi wannan duka siffofin ilahiya ke ba da haka wasu ruru da murna da hidimatihi daɗin yi masa hidima hidima wa Allah yana da daɗi wani lokaci in ka sake sai ka ga kai kawai kadda a ce ibada akwai shaitan a ciki amma ka ce yau ga ƙasar Allah za a kwashe ko da yake rabo ne wanda suke da shi cikin za ka suna rige-rige wancan ko in ka je ka ga wani wurin din an tara kafa an je ta Allah fa ya ka a ba da kuɗi a ba da kuɗi yanzu ku ko yanzu nan an ce muku ga ga kasan Allah a kwashe za ku ci a ci za ku yi mana a gaskiya banna za ku yi mana saboda kana kun yi yawa tun da ku kun yi yawa ba da ku wannan ta nan lamin da aka haɗa rufa shi ke za ka ba da kuɗi sannan ko kuma a ce za a zama kankare in an kalli yawan ku kai tsakani da Allah kankaren na ba da kuɗi dalili ba ba da zakata wannan kafkanta ne sakkabai faɗa wani ya yi yara wannan na rarrafe wannan na wane ne kowanne so ce je ya tsebo wannan to karshen ta a wurgo ka daga nesa ka faɗo masa ta wannan kankarin abin da ne tunani kenan ga kankarin na ce gaskiya ba a ba ku na ba da kuɗi saboda da wani ne ku je ku kwalla mana wani kan ku balla ko lokacin da aka wancan sun da kalla wani yaro yana tsaye kara ne na mara wani kai zai maka ciki sai sai aka ɗakko shi to da aka ɗakko shi ban nuna masa ya ce wata kai na yana ce kuma ita kafa a ciki kuma ita kafa a ciki abin da yi sai bi kawar wuce to dama don igaji ne sannan ka nuna masa ya ji ciwo sannu sannu zai da kuka kai ɗage kafa fa ta kai amma kace za a mai da kafa an huta dama sai a yi gini da kai yi zan da aka zaka na cikin ga sama ne za su hau wani in ya zuba kasan zai wutar da kwanon mai aikin ma shi ma wani an ba shi juye ga wata an kawo masa jefan da shi zai ta baya to bayan ka ziyara ne ta ina gamama kai sai inda za a rufe masallaci baka gani mutuwa ba kai kai masallaci ya ne da dama duk ka aka rufe wanda ta mutuwa ba to amma hidimansa na da daɗi ku duba ran juma'a ya ka zaki bai san ku. ko kila yanzu da za a kai kai ku gudu na suka kun yawa mu ku tira abin da bayarwa za ku so a yi haka ko ƙwarya aka yi za ku je a bar muku to kaga wani wurin ku suna can suna shan wahala da da suna shan wahala da sharewa suna shan wahala da kazaɗi amma son Allah ya fara kan shi da saboda menene za a samu lada har Mun nuna koya musu wa ce ce babu lada kan kallo shi zuwa yi ya jawa babu lada kan kallo ba an tare ko ina sai ina mutum zai shiga ba dole ko mai kallo da lada su dage maka da lada shi wal munafasatu fi qurbihi kuma ana yin kusan kansa. kai son Allah ne bai shiga zukatan mu yanzu ba ga ya ya suna kokon kusantar ba babansu ba shi babba so ike kwaye masa ba shi kadai dan su ce idan baka isa ba da ruko da gudu ya wuce kai haukan shi ne baban ya haukai wannan ya tsaya ta kai wannan ya hawa ta baya wannan ta tsaya ta kana wannan ta yi ta kaza kai uba da daɗi yanzu da rai mutu ya za su yi to da a ce an san Allah da an dinga turere ya a ɗakin Allah da wuri wuri fa a cikin wurin da mutu saboda ba san Allah ba mutum shi a ɗakin Allah ya zauna a waje da za a bar wani wai ya dinga ci sha'a farbihi wata da ilaihi da neman shi na wurin da wane ne da wane ne ana dai yan maganganu haka ne ne haka da sauran su na rabu da su lallaka ta ajiye su nan an kaso ta lauka ba masallaci tana shiga masallaci Allahu akbar nan wani ko karatu ba a baka gani take sai dai kila ka yi maki maki in ka tsare ido Ni mene ne haka ba a baka amma ko macin za ka yi mai kyau in ka za ka ya ka samu wani lungu kafin macin na kuro kudu. Don ana cikin kana maki da za ka zana wani wani ya ta ita tsaro ita tsaro kana ji zai yanka karya dole ka fito ka sai karya ne za ka kai. Kaga dole ka yi magana. To dole kan jama'an nan dole ka su salo daga gare su ka gudo ka gawan Allah. kabiru bana irin wannan wanda ya so dole ka tuturo daga wannan don ke ba haka ba za a zauna sai an haka shi ne ibada ya zaka gadi an ba wani ke zai gadi ba yanzu ne kamata a gadi masallaci ba kuma sallar isha an tashi sai ka rako nan ka haska na kai me kake baka na ba kai kuma wani da ina kake wai ki ya baka hal wannan ne ita kuke kaza amma sai mun zo za mu tsara yi za ka ɗauko da kana za ka kana ba me ya zama salisu su bani ne ba hmm? duk wanda za ka same shi na haske haske shi wannan to haska ka yi kasan kai da ke zama an yi jama'a suka zo ba ba rashin jama'a shi ne matsala shi mugun bai da hankali ne ga in kuka taru na zai zo ciki ce zai muku kaza zai muku kaza saboda haka nan in har jama'a su zo ce a an huta da gadi yanzu jama'a ne ko ina lokacin kawai babu wani wanda za a bari ya tafi sai dai a yaƙi ake ƙaru wanda za su je su kafa hira wannan dole ya kafa sai an yi daga to shi kuma ba kowa yake iya fasa su ba da dama tun da idan za ka fasa wanda suke tare fasa zuciya ta fashi an haka suka baro wurin lami lafiya to da wuya su fasa koma ba amma ya dace za ka fasa su zuciya ta fashi kuma to kaga an kai karami ba za ka iya fasa musu rai ba dole sai an samu wasu shekaru ka samu maka shekaru ka kasar da maka shekaru ku yanzu da za ku dinga zama ku ba abin da kamata ku yi wa yara ƙanana faɗa mutane banza za ku zama ku zama tsara kamata da sauransu ki ji lokacin da za ka ce masa banza an yi furɗi ki daina zuwa masallacin ne ce a in yi daina zuwa masallacin shi ya fara to in an ji an tashi ne bai da su ai ba wani abu muke ba mugun abu muke ce mugun abu muke masu alheri suna cikin masallaci to dole sai an samu sigar da za a fasa manya da sigar da za a fasa yara fasa yara da sauƙi da wuya da sauƙi abin da sun da sauƙin fasa su amma kuma yana da wuyan fasawa don sun yi taɓa fasa kai kenan fasa manya kuma shi ne yake da suna bai da wuya amma fa akwai ɓacin rai ina ruwan ina ba mu da sani to da ka a fara da da na koro da dadewa wancan kafin wannan a wannan shekarar ba ku yi ba wai an fara sallah mai ya an fara sallah su shi suna zuwa shayi wannan na zuba abinci ɗan kaɗan yana jarra faya faya wancan na ce a ah, ah, wannan wasu mallan sa tsakanin su ba su iya kora ku an riga an ba su kimanci ya kone karkato da kula da plus ɗin na ɗauki wannan na faɗa shi a kan wani daga na faka ba da ce mahaukaci shi kenan lafiya lafiya aka dani wani matar dalilin wanda ne na zuwa tarihi ne ya koma ya koma abuja na je ya fi sauki Allah ya koma can wurin mara shehu to matar wannan ba zai yiwu a nan ba jin da ne na daidai ko na dina yi ba zan yi daga na na ga wata maslaha Sama ana yin haka zuciya ta ɓaci na kare ne ma na ɓata amma na yadda ɓaci Kuku da ya kamata ku tashi da wuri kai bai kamata bali mafi yaro ba da wuri fa kun gama cin shayin kun kama wuri kuna ta nafila kuna ta menene sannan liman ya karya kuna wani lokaci liman in ya kafa da sallah shi kadai ina jin sai sai rufi goma a biyar dai haka nake a ya zai dogon sura daga nan a yi hira a je a yi alwala a je a ce abinci a je a yi menene sannan can kusa da ƙarshe wani mara ta kufi wani abun na ya zo ya samu ruku da gudu ya samu ruku ya tada amma in an sallame sai ya to salsal a bana da aiki bana abin bana to salsali in ba ka da lafiya ka yi rijista da wuri a masallaci ke to gashi zan zo zan dinga zuwa tarawih amma a yi haƙuri ba ni da lafiya zan dinga fita sai ba ka hmm? me me eh ba ya faɗi ba da yanka mutum da ka haika sun hannu da amma su gashi yanzu na faɗi bai ji da lafiya kun kuma za ka ba ka sai a kira magariba ta an kusan eh, kwatan masallaci a yi wajen a san zo yau bari ka gani ana tsayawa su a rabbi ka rabbi izzati amma alamun wa sallamun alal mursalin abba sun hita kai bai yi ba mu fa yan malikiya maliku mai gidanmu yana sallar asubahi da alwala isha ko kwatantawa ba a yi ni ma dai ban kwatanta ba ya kamata in kwatanta dai ko sau daya amma wasu za ka yi a sha yi hmm? da gaske sosai zama ya kamata irin ka da ya sha an samu har wayo yake man da rana ina fita daga rana zai yi wa wata saboda ne ana yin du'a'i kafin ku je ku yo jararin yi kalwar da sauransu ya samu rakabi ku zo ku ƙara yi tare sannan ku ƙara da shi har sai je ƙarshe tarawa yake da kai shi fa raka'a biyu da za a ba ka lada an karɓa za a yi zai tafi maka duniya da abin da ke cikin ka zo ta wuce raka biyu ba yi ba bai ba sai na yawan shan ruwa za ka likita ya ce ka dinga shan to je ka kasha in ba ka da lafiya sha ai ba ka da lafiya lura ne to bi hul to kan fadi ruwan ka hmm? nan ka sa kanka in da ranar za ka yi sai in yi zai idan yi wani ciwon Allah shi kana an gama mu ko mu kaji baccin kai baccin malam bai isa ba bai isa ba wal firaru min al khalqi wannan dai shine gudu daga halitta ko gudu daga jama'a kawai ilaihi muke koma zuwa ta Allah da gani wannan zai yi masallaci musu zai dawo ko ka gudu daga cikin mutane ka koma tilawa Qur'ani ka ka Allah faran ka ba ka yi zuci ka ba ai ko ba za ka ba wani ko wani gaba. ba wa yasiru huwa wahdahu hammuhu duna ma fi wahu wa yasiru huwa an shi din nan ya zama wahdahu shi kadai ko kuma shi Allah shi kadai hammuhu wahdahu hammuhu Allah ne burin don in ka ba da zama kai kaɗai hatta tasbihin da kake a guda dona ma su wahu banda duk wanda ba Allah ba ba yujibu lahu wannan na wajabtar masa da sifati sifatar ce sallan siffofin aikace-aikace wanda daga inda ka gudu daga bayi wannan kowace halitta za ka ga ga abin da kake akwai Allah take fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wa ka dubi wanda suka koma suka ce da suka dinga kallon zuma wancan suka dinga kallon ruwa wancan suka dinga tsara idan su saboda kaza har wani ke maka ina jin ƙarshen kaza ko daga ina zuwa ina kana zuwa dai kana har burodi kafin ka gama cin burodin naira biyar a ya yi tsara a naira ashirin kai to mallam biki ya a zo da ga yaro yana ci ya zo ina tarawa ya ya fi shi wa ake to ina da wurin ka kama kiyashin ka ga wajen ina ne jin yake wajen ina ne jin yake ya biyo ya biyo inda misalin za ka je daji irin kamar gonan mutum kana kuna dafa abinci da rana a wurin dare na yi malam da za ka koma kai lab za ka zaka nuka <laughs> za ka nuka na ruwa ya ko abincin da muka ci in muka ci a ga wani dare ya yi duk wanda bai yi ba sai ba za ka ga kare su sun sun ya zo kan sai ka je na kasan kasan kasan kasan sai ga ya sun ya zauna abu kaza kaza wannan ya gauru ballan sana ji ana min kaji ha da zai to haka wa ya masa nan gurin kai Allah ke jin da shi wannan ɗashi ga wannan sai ƙara ma to in kuna ko biyu da wuyan ku iya yin wannan tunani mutane na bacci kai ko kana kallon ikon Allah wata wakulu alaihi da dogaro gare shi والافتقار اليه دنون بكاتات وغريشي والاستعانة به دميمان تيمقو دونا الله دونا الرب والذل والخضوع دكان كانتا دكاريوا والانكسار له أصلا كلمة نقول ذا سبحانه قسم معنا الذل الخضوع wal inkisaru ya zamo gare shi kaga saɓanin isti'ana to wannan duka sai ta rabu da mutane za ka iya samun wannan a kamalu dalika cikan wannan an yi shahada rububi ya taho fi ilahi ya tafi yi hangi aikace-aikacen Allah cikin bautatawa Allah da ilahiyya a haɗa uluhiyya da rububiyya wuri guda ɗaya yana duba halittar Allah yana duba bautatarwar Allah wa ilahiyyatuhu fi rububiyyatihi haka nan ya kalli bautata masa a cikin aikace aikacensa halicce halittansa wa hamduhu fi mulkihi gode masa cikin mulkinsa wa izzuhu fi afwihi ga shi ne izza ka kalle shi cikin afuwa ga shi ne izza kuma ya kusa afuwa wa hikimatuhu fi qada'ihi ka dubi basirarsa hikimarsa wajen hukuncin hawa kanarihi da shirinsa ka dubi fiska ka ko ka dubi fiskan mutane kada a fiska na aka tara wajen abu uku masu muhimmanci da ido da hanci ko hanci han da baki jerowa aka yi idon nan mai a ciki Da ruwa-ruwa ga yadda aka tsare shi har da wani gilashi gilashi a ciki gilashi masu keke masa wata roba da aka koye ido a haka yau da gobe yau da gobe sai wani abu da ya kaso ko ya tsoro a ciki masa wajen wasa ya zartar da a sa ido a inda yake za ka taɓa wani mutum mai ido a sa hanyar kunne kuma ko me yasa aka sa wannan da wannan ko in wannan ko saboda abin da ke zuwa daga ko ina dama da hagu mai ji dama da hagu ya fi kifa ga harshe ya faɗa maka abin da yake damunka ga shi masassuka ga shi wurin daka ga shi wurin ba da ake haɗe a yi wane ne a kwafa a kai shi kan can ne can cikin kuma akwai tufa ne su zafi sosai sai za ka abin da ya zo da ciki mana zafi yake kan fafa ma ko inda ke ba. a jiki duk wani abu ne gita suke zai kama shi A yi za ka sai da musu zuciyarsa ta bace jamuru ne a yi kamar gausu mutane hatta hawayen wanda zuciyarsa ta bace ma nan zafi gare shi azizi ya zo a tafashe to abubuwan da suke cikin ciki wannan ba su cikin dubuwa da yake mata ya fi kafa a shi wa kadar wanda yake ba Allah ya tafi wani ke fi mu bala'ihi mutallin imominsa cikin jarrabawarsa wa afa'ihi fi mantihi kyautarsa wajen nanawansa akwai abin da za a ana masa alheri ba ka alheri ne ba duk kyautar da take zama alheri ba sannan ba duk hannu ne ita zama wasiya ba wa birrihi wa lutfihi haka kyautatawansa tausasawansa wa isarihi wa rahmatihi fi ayyubiyatihi haka nan rahamar saujan abin da yake yi Allah ya tsaya masa isa ban abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara wa adali fin tikami ga yana yin gaskiya wajen ramuwarsa wanda duk isa zai masa daidai da irin abin da yi sai ya afuwa an kafiri وجوده جا كوكفا كرمه جا درجة تاوانسا في مغفرته وجود قريب وسفره وتجاوبه da sai rufa mutum a kuma ma ya yafe musu Allah kokari wani kafin ya yafe ma sai ya to ya kona kanka tukuna ka ce ka yi ko da kai akan laifin da kai masa ba zai zai sai ka ce ka shirya masa kaza ma ka shirya masa kaza ma ma ka yi ne laifi ne kai a sai kuma ya ce wa yashhadu hikmatuhu wa amrihi wa haihi wannan fa ku duba shi da shi in ma ka tafi wani wuri da a gama wannan tukuna ma za ka tafi ka bari na gama wannan mutum ya dinga ganin fa fi amurki wani hayi za ku ga da dama idan ana karatu mutum ya fi kallon ciki sai dan adam baya kallon hikiman da take ciki to bi faɗan mu da safe ba da safe mun faɗa kan abin nan ba akan mutumin da ya musulun da kasa gaban ɗagirai eh shi kenan za ka ce sai musulmai suka kai yaƙi suka kwaso kayan da an za ka ce duk wannan kayan su da su ya suka tuwo sai ake ganin kaman ba za da ya iya fitowa ba ce to ya za a yi haka illa dai ana ta ko dai ka gano abin sosai ba ya ma za a yi haka ya ma za a yi haka nan akwai hikima ciki ne ake so a yi masa mutumin da musulunci da abin nan amfanin kanka ne ban kai musulunci sannan cikin kuɗin nan kun sha kashewa mutane har saboda tausai musulunci da jin kamar ya yarda ka fito daga kanka don gangaro fito a baka dukkan abin da za a baka mutanen nan suka yi ƙuru. suka sai da ran su suka je suka fasa garin nan suka fasa abin da suka faso Ya za ka zo ka karba sai sai ka shiga kai mun a yi da kai inda ka shiga an yi wannan da kai da ka so akwai wannan hukunci amma lokacin da tsayawa a kai kauye ana ganin kaman babu hikima ko wannan bala na nan ta ce tafiya alhaji tura ne ya dage da fara wurin da yadda na tsaya masa sauki ai ka baka kai kanka kaburu to duk abun da Allah ya ce ya kamata kai masa kallon adalci ka ga alherin da ke ciki ya ce mai sallan azhar ka a hudu sai ya kamata ka ga hikiman da ke ciki banda wanda ya gaya maka Noi, ina jin wani ɗan boko ne yayin da ya dawo nan anguwa da ya dawo nan anguwan sai aka yi masa mutuwa dandanin yan anguwa suka haɗa jama'a aka zuwa ka ɗauko gawan aka binne aka yi masa waya an yi mutuwa kaza kaza amma ni da wani da wani muna kan gawan yanzu za mu je a yi sallah za a yi kaza bisa mutanen gida muna yi maka ta'aziyya malam da ya zo sai ina ga ya kullo daga cikin gidan boko ne hankalinsa ya tashi ya zo ya rasa abin da ya mutane an gobe da ke to yanzu a yi wasa a dinga a da juna shi ga babban wasan a asuba shi ai wannan ya fi wasan kana dawa in abuja kake ko lagos kake kowa ya kalle da ya ganka son ka da ike kai bai da bukata wata ya zuba ana ce an yi mutuwa ce wuri na mai aiki a abuja da shi ne ya saka mutu ai ya zan ma ina gida amma ko me kake kawai sai an bunne ka an gama mana wasu ba wani abu da za ka kawo a ƙarƙashin tsarin musulunci da zai kawata abu sai dai ma ya fata zai zai misalin wasa wanda ba a sashi a ciki ba sai ka yana na yana damuwa kuma ƙarshen ta ba za mu fata talaka ba sai a da gari sannan kuma shi ba wanda za a fi mai da hankali da shi ta ba da ɗan wani abu to amma musulunci a musulmi ne kai to ɗaya mutu zo ka yi sallah a ganka kawai kullum kuma kana iya faka da mutum amma kana kawo masa kayan ka je ture mata kalmi sai faɗi ta faɗi kan yadda zaka turo wa kalmi ta amma ina ana cewa ga abu ya samu matarka ko ga abu ya samu iyayenka ko ga abu wuta ta kawo da gudu za a je kai an kashe ta. tare muke sallah sallah biyar nan to ka tabbatar da kana sallah a masallaci in kana da idan ba ka nan wannan sallar da kake ya ɗauki sutura amma ka tabbatar da kana shiga ana sallah da kai a masallaci to ballanta na ce irin wannan zaman da wajen zaman ka ina ganin ai mamaki wasu ba sa jin hausa ma amma su zo su zauna su wasu cikin zaman ba sa jin hausa sosai amma da haka sannu sannu wata ran sai ka sun gaji wannan ka ba karamin hikima ne ba a ce a yi sallah biyar wani ko sai ya ɗauki sallah biyar ɗin nan azaba maimakon kallon da safi yanzu ba zan yi da cikin sassafe kama hanya in tau to ai ka kuwa in aka ga da safi da ba zama masallaci ba an dinga lissafi wani yau ina yake wannan ne ya same shi ko ya yi tafiya ne ko ya yi tafiya ne a ji a dada ta da bikin na yi nauyi daga wannan ya zo yaya wannan ya zo yaya wannan ya zo yaya to saboda kanan kaga mutum ya kamata ya ga hikiman kallolin nan da aka sa guda biyar sannan kuma ya tsaya ya kalli hikiman da ita ce aka hana ta ta ake hikima ce ya kamata kai masa nazarin ka gano hikimomin da ke cikin hana ta ta inda da kanka za ka bata za ka nemi ma ka bata maimakon ka bata kawai kana kallon an hana maka wajen neman kuɗi hikiman hana shan giya saboda abin da take yi abin da take yi hissan wa ma'anan to nan kana bukatar mutum lalle ya dinga gani wa ya shahadu hikimatu hoko a ina fi amrihi wa nahayihi na bar ni'imatu ya kamata ya gani iman Allah shi ma ko a ina fi amrihi da kuma Na nahihi to wannan yana da bukatan ka tsaya kai masa nazari nazari yana da je karatun manya ne gaskiya karatun manya ne karatun ma'ana ne ba karatun kalmomi ne ba ba za ka gama karatun nan ba da ba ɗaya ka ce mene ne na haji a ah, ji Allah ka wuce haka kai bakin kogi za ka ga inda ake koyar da na haji ko sannan ba na yi ba kuma yanzu mu ga hikiman na yi sai isa aka ce kan mutum naman mutum aka siffata shi da mummunan abu in ka duba za a akwai hikima ciki me sa hikima wata hikima ta sa aka hana na nemanci ya a maganganu nan ma a ɗauki magana ta ba a kai kori ta ba a ɗauki ƙasa ta ba ta dubi hikiman illolin da ke ciki da yasa Allah ya hana daga ce mm, kai Allah haƙi wato ba a fin musulunci sai dai a yi musulunci sai eh, ba ka da wani abu da za ka karanto har sai yau ka karanto kama da musulunci sai dai ka kai musulunci zai wahala ma ka karanta shi wani da ke ciki gaba ta ya dai ka ga abu da iya tunaninka iya tadabburinka duk kadari mata ta'anna sai ta tsaro ma ta tamanna sau da kanan haka wa ya shahadu ko oh, in ka rana ta wa ya shahadu hikimatahu wa ni'imatahu fi amrihi wa nahyihi gaskiya ne maimakon hikimatu na ke cewa a mai da shi haka saboda wa nahyihi eh, amrihi wa nahyihi wa izzihi ويشهد حكمته ونعمته في أمره كان سيدي أفاكي والنواو يشهد ويشهد إبسه آه، فقطن هكما يدني كوي هكذا في رضاه أو جاي أتكين وغضبه وحلمه يشهد حلمه ya ga irin haƙuri na Allah fi imhalihi daidai jinka duk abun da za a yi wa mana azaba mun karkata shi amma kaga Allah ya jinkirta mana hmm. a ina ne zai isi a kai ba zai yi ba ya kacin sannan wani baka za a sa koma ba saboda irin ne amfanin wannan lauje ko barho wannan layi ne ya kamata shi afka ba sai na yin shi lauje a lauje alamar tambaya ne yi sai dai iya eh, dai a ce wukar irin su Allah akwai wukar dai ki zai wukan hawa ba haka take tafiya tana karkashewa mai sosai mata wasai wasai wasai wasai sai su yanka kan fawa ta kuma ya fi dace da wukan an yanke maganar daga nan kuma yanka yi gaba kuma kai za ka iya sarar shinkafa kamar adda ke nan ko sarar ba fara shinkafa ya kamata adda ya fi kai mana yankan shinkafa a yi abdashi a'a abdashi to wannan ina yi kamar da ina yi kamar da lauje ba lauje ba ne sai kane shi yi bacci su tun da yayi alwala yanzu yi bacci duk wanda ya tashe ka kuma ka kawo min karar shi zai je wasu da ya daina bacci sai yana ji kuɗi a iyalai shi ta yi wuce sun da ya yi wa alwala sai amma da yake da ya yi mallar da ta duk yadda yake shiga cikin sa ta duk yadda yake da da wa ji ba ta yana ji masu da ya fasa ke da nan ta sau da kan aka ga ya za ka haɗa shi da wancan sai ba zai haɗu ba kaga wa ya shahadu kaga shi mutumin kenan bawa hikimatahu wa ni'matahu fi amrihi wa nahyihi ba safai in an ba da umarni muke fahimtar hikiman ba ba safai muke in aka hana abu muke fahimtar hikiman ba kuma akwai alheri sannan wa ya shahada nan za a ƙara izzahu fi rigahu ka kalli izzarsa wajen irin yadda da ke da kadabu wannan wawon da har yanzu da wanta aka haɗa ce wa ya shahada hilmahu haƙurin fafi imhali wanda ya kamata ya kama mutane lokaci guda da laifi ya kai laifi a matsayi tsari wa karamahu fi ikibalihi sannan karanta sa wajen karɓar mutum ka duba fa in kai wajen sa da zai yi wajen ka da samu in ka taho wurinsa da kana tafiya zai nufo ka da gudu inda ke taranka sai ka ɗauke ka yi dansa da shi kwanuka amma ran da kala zai karɓe ka kai yanzu da kai na aka ce maka mutum ya yi kwana bakwai ya yi sallah biyar ba zai yi sallah biyar ba zai sallah ba zai kake hmm? ba na so rike kayan ka ba ka gari ba yanzu misali in ya gida ba ya masa abinci ba aka yi aka bar abincin karyawa na ɗaya ko na kwana uku in yanzu ana neman kuɗin kefa ne ai sai kamar idubu da wuya ma ya haƙuri sai ya faɗi na ba da kuɗin kefa nawa aka kawo ni to amma Allah ya baka ya baka amma sai a ce hayya ala sala kun ta karɓo na da lalura na da lalura bari zai ƙara fata tukuna zai karfa sai Allah da hakuri yake ai da a san din na kawai sai Adam ku sai ka amma sai kuma ran da ka dawo za ka sai sai Allah ya karbe ka ballan ta za ka kai ta wasu nasu ya karbe ka ma ka ma fi soyuwa a wurin sa daga wanda bai soyuwa nan ba lillahi a ah, ashaddu farara da bi tawbati ta'idi من أدواته إذا ضلت فوجدها أو كما قال Allah ya fi tsananin murnar dawowan wanda ya duba. Sama da yadda tsayan ku kan yi murnar kayansa in ya fata ya sami shi. To wannan ne izini ba hilmu ba. Ikibalihi. Wajinahu fi arabihi. Kuma ga wadatuwan saujen ɗauke kai shi. idan misali mutum ya iya da ya yi aikin Allah ana aikin Allah ya tafi abunsa an an jima zai yi tsari waye zai fita masa da tsari to amma shi bai da kunya ne ana aiki ɗaya ɗaya aiki ya wuce haka komai girman ka baka wuce ba baka ma kai ba Allah ke fitan maka da tsari kaga take ga ya kare ya kare ya kare an rage ruwan ya a wani gari wani tuwo tuwo da mai ne mana cikin sai dinga ciwo da dinga kullewa tana zuwa baya din nan yana fita tana jin wata daɗin duniya mana tana zuwa maka in wannan tun ya fita sauran da ya rage in ya yi kuro shi ma zai fita ji wani daɗin duniya mana kamar da na lahira ma a ciki ba kai shi ba mana in ya fita tun nan ka tashi za ka annashuwar wakka ta kan ba to yanzu wannan kai masa girman kai to lokacin da ka bar yi masa abu shi da sai ci gaba da zaka wannan ai ba dan haka ba in ka zo ana aikin sa ka dauke kai eh ke da tsari ka yanzu ka bi tsari da kanka hmm ita ta ga tsari da kanka sai fita da tsari sai wanda ya taba ciwon sun ce idan mutum fita zai ya kusa hauka shi shiga don in ba a riƙe masa wuka ba zai huta na an samu wuka dole a riƙe ta ba a ba zai wuka kore za ƙarshe ya yanka saboda bala'in da ke ke a cikin nan to amma ka duba fa ta shekara ashirin kana shekaru kyauta ashirin sittin saba'in zai fita lafiya lafiya sai mu shi ta tsari sau uku a wuri amma an ka duba abin da kake wa Allah ya yi kaɗan to haka to mutum ya dinga ganin wa yana da ya dubi eh, me yake da suna tara mu fi ikibari wa ginahu fi biki idan ka tafi ka ba Allah Allah ya wata su daga gare ai Allah da hakuri yake ba babu ne da za ka ce Allah ka daɗa hakuri da mai da hakuri bai da bukatar ma roƙon mai roƙo sai da Allah ka kai mu kai mu musanka Allah ka yassare mana muki ka idan ba ka ba ba za mu iya ka ba kai mana agaji amma fa Allah ya mana yana yi mana kuma shi ne ma ibada labari da ita kun ga in ne ni'matallahi za ta rusuha gaskiya ne wallahi ba zai kirgu ba maganan ba hayar nan na ya duk wanda ke kofa kusa na ya kafa shi ba wanda bai taɓa samun irin wannan ba sai ya ara da shi wa anta ta tadabbarta alqur'ana idan ka tsaya kai ka tsaya kana ta tadabburin qur'ani kana karantawa kana duba ma'anonin Wa'ajar ajartahu min at ta sai ce masa daga karkatarwa a dawo turan ma'anan ƙur'ani sun da akwai masu irin mata fasara a zuba wajen son Allah za ka ce in idan mutum ya ce ina son Allah to ba a son Allah sai dai ana son dai sannan kuma ainihin Allah bai son mutane sai dai yana ba su lada ai kaga an cire da su an cire da kado wata mummunan fasala ne tawili ba'idi tawili ba'idi ana son Allah so sosai kuma shi Allah na son mutane bayan sa so sosai irin so da ka sani tabbashi a ma'anansa sai ka fi gane ne ne so amma da za ka cire son Allah misalin ka ce a ba Allah muke so ba ladansa muke so ladansa ma'ana ya muna son Allah zai ba mu ladai da ba mu kafa shi ne ma'anan so amma Allah babu wata suka so da za ka iya son Allah a haka wannan an ɓata kalmar so ai kun gane ban da kowa ke to haka a bakka a madarar kalman yadda Allah ya faɗe yadda ake fahimtar ta'aluga son Allah to haka nan eh, aiki ne guda biyu ta san yadda za a yi kasawa kan son Allah kafin za ka aiki kana son Allah da son Allah amma ba yadda ake so ba ka dubi ai koya abin da kake so saboda Allah mutum yanzu yana son kuɗi ƙarshen ta saboda Allah mutum na son to kuɗi shi ne gida shi ne mota shi ne wane ne za a wajiri yana son matarsa sama da dukkan yana son kaza yana son kaza so ko ana son zuciya gaba ɗaya wurin so ɗin nan ba yadda ka samu da ciki ba sai Allah ka dai sai ko wanda kake son shi saboda Allah ka ya fashe muna son manzon Allah ne saboda Allah ne ya turo mana ba muna son ki ne ba saboda ba tare da shi a muna son ki ne saboda manzon Allah ne muna son matan mu saboda suna bautar Allah Da garan da su daina bautar Allah da garan da ta kuma ta yi kai wasarere da addini sai banza da din ke to to da zai yi fafi za a yi wasu ra'ayin amma ana son ta ne ita matan a son ka ne saboda bautan Allah da take to shi ke nan so an masa abin nan to sau daga mutum yana son Allah ya kai martaba yana son Allah sama da dukkan komai to a nan zai fara neman yadda Allah zai so shi to ya Allah ne ma ka so ba da du'a'i ne ba aiki ne ta yadda farillai idan ka tsayar da farillai farillan sallah ba ka kuskure su azumi ba ka kuskure su zakka ba ka kuskurewa duk wani wajibin haƙƙi tun ba ka kuskuren su wajibobi duka kana yin su kana cikin yin kana cikin yin daga nan sai ka fara ƙarawa da nafila sai wala ya da abu ya taqarrabu ilayya bin kana nafila kana nafila kana nafila wata rana lamba ka sai ka sai ka ga Allah ya sauka. yana son ka rayu ka wata gaba gaba yana rayuwar ka za ta sake dole Allah zai zama shi kaɗai kake tunawa shi kaɗai kake gani shi kaɗai kake da girmamawa shi kaɗai kake gaba Ina samun wannan ɗan lokacin da za ka yi nisa ba sai ya waye gari da wanda ka roƙa zai ba duk wanda ka tsine ba za ka hauka shi duk wanda ka nemi da gare shi za ka Allah ya tsare ka daga abin idan sahaba la o izannabu to haka to wannan kaga son Allah nan mu bashi haka amma abin da ake nufin ka zo karatun Kur'ani, kin ma da yana magana ne da malamai Ka yi karanta karatun duk yi ya ce su daga daga aina wannan ka koma a fassara sunna za ta dabbar alkur'ana wa a jartahu min at-tahrifi aw wa an alayhi bi ara'il mutakallimin kai ya ki sai masa hukunci da ra'ayoyin in ilmul kalam masu da idan ka ce Allah na kama ka fi fasashi da jiki kai masa wuri wanda yawa Allah wuri ka fi fasashi da jiki wanda ya siffata Allah da jiki ya kafirta kaga yanzu kai kafiri ne da kanan Allah baya son har ta kai wani ke ka lura da zahirin Qur'ani ce a yau da sanar muka karanta ba kuma ba ka riƙewa in ka rubuta da zahirin Qur'ani ke ce ne dole sai ka koma wannan ilmul kalam ko ilmul kalam ko shi hana musu ganewa da haka dole ka yaki sai ilmul kalam a ya ce irin wa'ancan tawiloli wa afkarin mutakallimin hmm. Tukar daɗi yana daga yin yi bayani da yawa sai ka bata sai abu ne mai sauƙi wanda na faɗi a sarari shi ne ta hukunta shi a yi hukunci da ƙura'ani da ra'ayoyin ka ka yi aiki da ƙur'ani ake nufi da ra'ayin irin kaza ka subhanallah bai hoto ba tsoro ka ji ka gana shi ya faɗa ta ƙwara misalin wancan misalin ɗin da aka ce ainihin Allah baya so sai dai ya ba da lada. Yi mana, daga ainihin sai hukunci da wannan gaba ne nesa take da alƙur'ani sai aka ce a ah, kai ma ba dama ka ce kana son Allah kana kaunan shi a'a sai dai kana son ladan shi sai ga wannan an rage wa abun zaki an fassara shi fassara ta gida shi ne an taƙabi a alaihi bi ma'ana tun da can me yake da suna wa'ajar ajartahu min at-tahrifi Wa a jarta ko an tabbatar da alayyibi a Rael Musa wa Afkar al-Musa Idan ka shirya waɗannan. A shahada, Malik Lokacin zaka wannan zai nuna maka wani basara wani sarkin da zai saka mai hira mai kai. Allah ne iko ne. Malik kun yi ma yau. wahidul qahhar aka ce maliki yawmiddin ko ko kuma maliki yawmiddin ko ba dama ka ga mulkin Allah ka ga ikon Allah ka ga izzar Allah ta hanyar tawili ta bar tawili tawili inda za ka yi ake su to zai za ka ga a zuciyarka za ka wani sarki kayyuman wanda yake tsaye da dukkan komai fauka samawati yana sama sa yana saman sammansa ala arshi ne hmm? itu ba karkar da ko rasa da magana ne mu eh, kana ina kallo ne in ka mai lullubi tun da baka yabo na ba yau ba ka ga ka je kuma za ka tare da in na gama ka koma wani a'a in sai ka je wani ka kama ko ka je ka dame mishi shi zaman koma wurin ka ba na son maka tafi ka gane ko ka ga mutakallim ba ilmul kalam magana alkalamu ala kaza daga na aka samu su suna shi ne eh, tauhidin ta'ira eh sunan mutakallimin mutakallimina masu ilmul kalam ba za ka ɗauki shi da lura kai masu magana eh? ba komai ga ne wannan tukuna yau kaga mutakalli ne na na ra'ayi mutakallin ilmul kalam masu ce za alkalamu ba kaza ba su yi tawilin kaza kamar da kawo tawilin saman Allah suka ce Allah baya sama baya ƙasa ba shi a gaba ba shi a baya babu shi a dama babu shi a hagu babu shi a ciki babu shi a waje to wannan kakka ba su amsa kaga irin wannan magana ai ka ka fata Allah a ina za ka gan shi a ina su za ce babu ya za a kai tunanin ganin babu kaga ba zai yi ba to sai ka cire wannan magana ɗin ilmul kalamu masu fassara Allah masu ta'asiri kore shi kofin Allah kore suna na kai maka kore su ka bar Qur'ani nan yadda aka saukar da shi yadda annabi ya karantar da shi yadda sahabbai suka karantar da juna shi da wannan ai ba a yi shi ba sai lokacin mulkin za ka je aka yi tarjaman ilimin falsafa Ta gane ko to shi ne ara'il mutakallimina a tsarkake shi sannan wa afkaril mutakallimina din da su, yadda suke so a dinga tsora Qur'an yadda suke so sunayen Allah su kasance yadda suke so sifofin Allah su kasance ya fito na farko dai a sani ba ta da fasara da kalma ɗaya istilahi sai kamar ne a ce maka mafa'ulun biki me ma'ana shi eh? wanda aiki ya faɗawa Bakaka mai kake aikin yadda ya faɗa ma. Waye ne shi wani wanda aikin ya faɗa wa. Ai kaga an fassara shi inda ka fassara shi da irin liga ba zai bada ma'ana ba. wannan malum mafa'ulun bi ka fasara ka sha wahalan fasara amma duk da haka in ba wanda ya san me ake nufi ba zai gane ba kaga gaba za ka ce wani mafa'ulun bi nan ne a wanda aikin ya fara ba amma makarantar mafa'ulun bi ko ya san mafa'ulun bi ko ce fa'il ga fa'ilu mai aiki nan mai aiki kaddara shi ake nan ya wuce gashi a baya a tafi ne nan karatu ilimin irin wannan ba su fasara to haka ilmul kalam to haka al mutakallimin idan ka yaki ce wa'annan falsafan ka yaki ce wa'annan kakare kakare to malam ashhadaka wannan qur'ani zai nuna maka bai za ta da batul qur'ani ba eh eh a a mutakallimi ne afkarun mutane mu um, afkarun ne kenan kake magana to amma dai wancan mutakallimi ne to afkarun muta kai ba a mutakallimi dai mutakallimi ne amma a rubuce mutakallifi ne ba zai mutakallifi eh, ne ba kaga mukallafai masu hankali kenan ba ma lura da shi ba ya? Eh? Eh, shi ne mutakallafi na ina ina asalin ina wanda yake da fawaidu eh? ba ba ko ba ba fawaidu ne magani eh to zai iya wannan kofin ne a sake mai wani kofin ba ke nan wannan zai ara a afkaru am wannan ma mutakallimi ne wannan kamar nan afkaru din da shi afkaru da mutakallifi da kaga nan afkaru mutakallifi ne shi ne aula amma zan iya tafiya mutakallifi nan ma amma dai da ya kamata ka rubuta kofi a dubo kofin nan da yawa mutakallifi na kaga za a ce tunanin masu tsakari tallafa hukumar kaza takallumi ne tun da ana magana yan kalamu shi kenan ina nake nan dai idan an ka tadabbarta quran ko wancan duka ka kalli su jona ikirabiya ce an shahada ka malikar qur'ani zai nuna ma irin wani sarki kayyuman tsayayye ba ku a tsaye ba ga wannan tsaye na Islahi ne shi ke yake ba da ruwa shi ke ba da lafiya shi ke ba da iska shi ke ba da lafiya shi ke haifarwa shi ke kashewa shi ke rayawa ai ka ga sarki ne abin nan ayyukan a ina yake fauka samawatihi za ka iya hango shi a zuciyarka kuma bisan sammansa a kam ne على عرشه المجيد بذاته وهو فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان اما بعلمه اي مكان ياخذه يدبر امر عباده في كتفين تحرك وكبا ينصر yanzu ba su baccin nan da shaidan ya shi ya baccin nan hayi zo yi mu abu ne da shi ke tafi kai kuma da kan ba kai bacci ba Allah ne ya tsare ka sai kun da bai shi da yawa ni yanzu na koma bayan shi ko kun masa masa ni masa yare ji yi wa Allah yare za ka yi masa kamar ya yi masa yare sai da su yawuwa shi ba ji yi wa Allah zai fi sauƙi ko sai yi masa sauƙi amma shi ba ta yawa da baya jin abin da ake zan na ko kwana masa bacci kai abin kuma ya yi ma ya yi yawa wannan fa shi ne zunzurutun tauhidi wannan kaga martaba eh, da na isani كأنك تراه لأن الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه تدايا يا ذاك قدر من بكا إلي من القرآن إذا نونا مكوان Qur'ani zai sanya ka zai halartar da kai wani sarki tsayayye bisan sammansa a kan al'arshinsa. Kaga saɓanin dole an cire maganar yan bidiyar. Bai dabbira amra ya tafi shi. Hmm? Shi ya halitta wannan siriri, ya halitta wannan tattaular. Hmm? Kaga shi ne kika tafi da amra ibadi. Kana kada kallon na ba za ka kai tsawon ba. ka gama nan za ka zama ɗan dunkulan haka Allah yi ko da za ka je ka hau bisa ka cikin jirgin, har ka je ka ɓalla ɗan ƙasusuwa eh? ba ji ba sai ya ka dole kuma ka je nan ne ko Allah ya bani abu fa kyauta sai dai za ka je yi za a je ƙaramin wuri na ka inda za ka je ni kullum kullum sai kuma ka ci zama nan sai kuma kana da kauri ina ga idan tsaye ne to haka baiwa ce haka to wannan Allah shi hukunta haka za ga abun kamar wasa ka wasa da yau idan lokaci wasan kanka nan ka ce jiki shi wannan siriri wannan kaskaura wannan an haɗa masa ga tsawon ga kauri wannan ga yadda yake amra ibadihi ya amuru wa yanha za ka gan shi shi ke ba da umarni shi ke hanawa abun da ita a yi shi ne ake yi abun da ya hana ba ya yi wa? wannan ƙura'an ne zai nuna maka wannan farfi? wa yursilu rusula kuma shi ke turo manzanni kamar yadda za ka zo wannan tura jami'ai na tura hujjoji na tura kaza na tura kaza ta haka Allah ke turo wannan nashi koyayyu ne ba a mako ganin su yafsilu rusula wa yanzilu kitaba kuma shi ke saukar da littafi yana ce ga abin da ke damu idan aka karanta ka ji da kai ake ba da kai ake ba da ire-iren ku kuna zargi da za ka aiki da ire-iren mu ake ni ma ba ni kaɗai ne ba mai wanda laifi hmm. manzanni ne shi ke turo da manzanni sai dai zai iya haɗa hammala akwai manzo dan adam akwai manzo mala'ika wa yarda shi Allah na yana da siffa ta yarda kafin in bida ba su yarda yana da yarda ba wa yarda babu yakan yi fushi wa yusibu kan ba da lada da mai da'a wa yuhaqibu kuma ita ladar da mai saurin kai wa yu'ti yana badawa wa yamna wanda ka ganki da shi Allah ya shi. wanda ka ga babu Allah ne bai ba ba wa ya'izzu wa yuzillu shi ke ɗaukakawa shi ke kankantarwa wa ya hafizu wa ya rufa yakan kasantarwa kasan kafa kafa da yana ciniki yanzu cinikin sai jifa jifa da yana mulki ana yayinsa ana menene zaka ga an gaji da shi daga shi sai yan dogaran amma gari ba fa yi da shi shi ta take yawa da yan dogaran fa da bulalun ya eh, yana rafata rafata rafata ya eh, yana rafata rafata rafata ya kuma su ma kowanne sai ya biya shi wannan ke haɓɓa ba shi ya rafa wani kuma kaga Allah ya ɗaga shi sai ba da komai wa yara min fauke saba'i yana kallo daga saman bakwai Tunda al'arci na gaban saman bakwai amma yana kallon da ke gudanawa gare shi. yanzu cikin mu na an ga akwai mai kallon nan sai ba mu gani ba ni dai ban gani ba amma ku duba min guda ɗaya in an yi sa'a a kama da ta da ku ya ji wa yau sai na kawace tsaye yanzu ka ga Allah ya ganka mun nan ba mu ganka ba to ka ji tsoron wanda ya ganka mu ka rabu da mu sun ka ne muke kai idan muka matsa sai ka daina kallon su ranka ne kawai muke shi sa muka dage akan haka amma Allah na tallata ya suma kuma yana jin maganganun da ake da zuba maganganun da muke duk Allah na ji Allah na ji na ina tsafafi ina tsafafi misali kamar kama ne da ya sarwa yana sanin da sirri wal ta da bayyane ku ba tsaya zo a cikin masallacin nan inda ka dangare ba mafi inda ke wata rilin aka ajiye maka ce a cikin masallacin nan ka kamo ka dangare in ba sa ba za ka ci ba kowa sai eh? Eh? me yake me zai kawo nan gare wurin kai ai na ma dai bayan kawai din nan wancan ne ba mutane sosai kilan kai sa kana tsagawa ka je kafan kafan kafan kafan zai tsere amma ina za ka samu su shiga ƙarshen da za ka je ɗaki na waka ce kila da ka dan gare shi ya je ne wayo za a yi na ɗaukar min littafi babu ka da gare shi wa sirru sanin wa ya alama sirra wal alaniyar Allah fa'alun lima yuri shi wannan sarki mausufun bi kulli kamalin Qur'ani zai nuna maka wannan Allah ya siffatu da duk wata kamala munazzahun an kulli na kafi ya tsarkaka daga duk wata na kafa لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ƙaramin kiyashi kafan kiyashi nawa ne shirin shida akwai fa'on makalabutu wanda ba sa komai wanda in zai tafi sai ya saka wannan sannan ya ta ya sa wannan sannan ya taga ya sa wannan sannan shi tafiya da su baka taɓa lura ba ƙarshen da wanda ya lura makarantawa ya yi yaya eh, kuna rubuta ne ya ga ganin mutum kaɗan gari a ba kaɗan gari shi ya eh, zarra ƙaramin kiyashi ba zai ɗaga ba sai Allah ya umarce shi لا تتحرك وجه الله فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة ونجني بغي فائدة إلا بعلمه فما فوقها كما إذا ba fokar zarra yake ba da kai da zara a hijirma shi ne magana ma ya zoka ka tamba fito to shi ne faukan zarra ai wa ya koya min yadda zan yi karatu yanzu da kana kana maka min yin yau buga misali da kai yanzu ya shi rushi ko da kana bai motsi sai da izinin Allah yanzu ka ga ka dubi irin gwanon da wasu kai kai nazari a ce da izinin Allah da suke tafi kuma in suka samu da izinin da Allah zai bada wani ce kuka da gida su sai Allah na aiki to ai ba zarra su kariya duniya ba ga tsofaffi ga kwayi mutu mutu ga menene wani kwaron eh, hannun lafi wani yana tashi mafiyancin kwali na tashi wani kuma tsutsa ita kuma aka sake tafiya ita ma tsufan nauki nauki ba mai motsi a cikin na sai da irin kuma ba ta motsi sai da izinin Allah kuma a ce maka tana gani da ba zan tana gani ba ta hau kanka ba jikinka ta ƙyanƙyashe ba akwai inda ka shiga ta biyo ka biyo ka ta hau kan jikinka kuma ka kalle ta da ido ni dai yanzu ba zan iya ganin ki kuma ba sai da gilashi sai ya ganin ta da gilashi hmm? Hi, wannan ƙwarin ba. Hmm. A suna fita kafa to suna gani. kan bar harkar a Kowace nan da lokacin da ya ware masa na neman abinci. ba tara abincin kuma fama da za su tara dan ba kiya shi ma na tarawa illa da ilmihi ganye ba zai faɗi ba sai da ilimin Allah Allah ganye nawa muke da su a cikin binne ba balle ba ta kauye wala yashfa'u ahadun indahu babu wani da zai ceto a wurin Allah illa bi izin sai ya ba da dama laisa li ibadihi min dunihi waliyu laisa waliyu babu wani ne gida da bayansa wanda ba Allah ba gaba ɗaya Allah ne ne gidan Allahu waliyul ladina amanu wa bihi wala shafi'un ba mai ceto sai shi wannan za a gaya ko wannan ba zai faru ba na so za a daga da za a shiga muraƙaban amma an yi shi shiga muraƙaban sha biyar ku